ni babu abin da ya burge ni daga cikin wannan bayanin ba da ka ce min shinkafa ta riga ta gama zuwa na eh a ah, ila ah, ila illallah yana ku an sauke shinkafa ku dauki har trailer guda ku sai da mutane ita trailer da kasa ta ake kashi uku in aka sa ta kashi uku sai a dauka shi ɗaya sai a siyar amma ku je ku ku dauki trailer ɗaya gaba ɗaya ku je ku siyar a ah, dala da ni ni wannan ni ban ji irin wannan ba wallahi tallahi riba au dan ribar naira miliyan biyu da rabin da aka ci kawai shine wani wani wata riba ce wannan miliyan biyu da rabi in ka boye su wajen miliyan goma za ka samu kuma shi kenan kana gaya mun an samu miliyan biyu da rabi miliyan biyu da rabi ka karami irin wannan magana ni ku je na ji kun sai da mun tirela guda kun ja mun asara kawai da ni miliyan biyu da rabi asara ce tauran shinkafar ku boye ta gishirin shi ban ya karso ku hada ku kawo mi ku ajiye mun su ku boye yawa dan gari abin da nake bukata kenan in kuka boye sai ya fito sai mu fito da su mu sayar yadda ran muke so mu samu riba mai ciwo mai kauri mai gauni haka ake yi kada ku ƙara min irin wannan wacce ni ku je ko ni ni na dauka asara ku kai mun kawai kan ku ƙara min irin wannan to Alhaji na taɓa ganin mutane da ka irin wannan na ko yanzu tun daga ɗaki na biyo ka ina maka magana Alhaji ka ki saurara ta kawai magana dukiya kake yi Alhaji dan Allah dan Annabi zan baka shawara abinda kake baya kyautawa. Yanzu ya za a yi ka sai kaya da araha ku kai su to ku jirge shi yanzu ku fito da kaya ku ninka ku ninka ku ninka ba za a sassauta talaka ya ji daɗi ba. Duk wanda ya kyautata fa Allah zai kyautata masa. Dan Allah dan Annabi Alhaji a matsayina na matarka na baka shawara ka yi sauki da kayanka ya fi na kowa sauki sai kaga Allah ya sako albarka a cikin lamarin. Kin ga abin da ki so da ki? Wallahi ki so mu. Wallahi ki saurara mu. Wajen ma nake irin wannan haka. Kayan ki ne? ce kayan ki ne? ke da an aure ki a zo har a ki idan ki lokacin da nake shan wahala ta in fita tun daga tun ka'ila in taka hammer 12 kina ina nace kina ina na fita a cikin yawon kasuwancin nan mun je salo mun je Kongo Brazzaville kuma shikenan na dawo kuma muna so mu zo mu da muku ki zo kina ga mu wannan kai ki kara mu irin wannan ni da ana shin wai bari ma tambaye ki tukunna ke wai zaman aure ke a nan gidan ne ko ko a zama kike ne ki gaya min karu da ba da ki gaya min abin da ba shikenan ba zaman aure nake amma hakina ne idan naga kai ba daidai ba ba baka shawara har ka kasuwa ta shine ne ba daidai ba to kake ƙara mu irin wannan in dai kina san mu zama lafiya da kake ka kake ƙara mu irin wannan wallahi ba na so ƙara mu wannan kayan ki ne da ce kayan ki ne kin daga ba za mu zo da kayan kuma da kina ga mana shawara kana na ki ne kayan a ringa tsawwala wa talaka a ringa tsawwala wa talaka ba shi da amfani irin wannan na rantsa da Allah da Annabi ka daina irin wannan alhaji karka ka shiga cikin irin mutanen na marasa tausayi marasa imani Allah ya hana mutum ya sai kaya arha kuma ya ya ninnin kaya ninnin kaya sai da tsada ina za a kai dukiya a duniya fa za a banta ba Haka ke ina roki ku ka ne kaya sai za a yi magana kuma kawo sama na naki ne kaya naki ne na roki irin wannan ha bala da ina gajiya lafiya da ya kai Alhaji neman taimako na zuwa wajen ka dala daga ta taimako ka kawo min ko kuma ka zo nema a ni ne na zo nema to akan me ni daki na ce Allah ya sauke ta lafiya ai IV ta haifa min to shi na zo Alhaji wajen ka ko da ɗaya ne ai min sai in san je yi buga bugar da zan yi ɗaya nan abato ce a abato ba ce a ah, san kana zaka zaka zo kana zo kana magana wani abu kika a nan gurin ka ga da bubiya nan wajen ne da ɗaya na abin da ai na san zaka iya ne dan Allah dan Allah me matsalar ku ne me kika mu da rubiya an dora maka aure da mace wata da wata yanzu ba haihuwa ta yi ba haihuwa ce to kuma shi kenan wata nawa ka baka wata goma sha ɗaya ne zuwa tara to saboda kai sha sha sha ne shi yasa kurin kaji koma kai kwanciyar ka alhaji ina neman mana ina tura ruwan nan ina aikin gini kowa san yau halin da ake ciki ne to sai ka zama ambulan hayau ko in ka je kai gini ko ka je kai aikin tura kura ko kai menene abinda aka samu aka tara dan tsigar wani baki daga ciki a cefar saboda irin wannan ranar amma kai ba kai ba ka tattara komai kun je kun kama kun cinye kuma yanzu ka zo ka da mutane kana yawo kai kai da labarin tambaye kamata ku wannan hakurin makan da yake bakin ka a banza ka sashi ka tafi dandali ka je ka biya tsige maka shi shikenan kowa ya huta ka tafi Saudiya ka je ka zama shahada baka tara komai ba ka dawo kuma ka zo ka dora mutane ne ka zo ka da mutane ai taimako ɗaya ne kurin ne za a kawo min kaya a karyar da su in siya yanzu yanzu ba a shago ni kuma in sayar da na ga dama shi kan taimakon zama mutane ai taimakon zama kake na kurin inda yake wannan da a ce wasu kaya ne ka zo da su kake so ka karyar ni sai in karba in je yanzu ba a shago ni kuma in zuba musu da yadda raina yake so in samu alheri shi kira abin da ya kamata ni in ba za ka yi ba to ya sai da ka bari alhaji na gama fayyace ma sirrin ciki na kuma sannan za ka min abin nan ai da ina fara sai ka ce a'a bawon Allah ba zan samu dama ba yi tafiyar ka na gaya maka na ce na gaya maka tambaye ka nai ba tambaya ta kai ba na zo na cikin gida na ka zo na na fito na harkata har kurin ka zo ka tare ni kana gaya mu daga fitowa ta kamar ban labari tambaye ka nai ka kuma kana gaya mu ba za a baka ba wanda na zo neman taimako shine za ka yi min wannan an kya baka ba za a baka ba kamar ka wuce bar goma gidan nan kike ko kike nan in banda haukan banza haka kuma fitar kuma mutane da lata ka kuma gidan cikin kuma lata ba kuma gidan ku ko kuma gidan ba kofar gidan mu bane a Allah ne ya baka arziki ni ma zai bari dan na zo na nemi taimako to ba da kamar na gama abin nan din ciki na san zaka kasuwa ka je ka nema ga yanda arziki yake can zaka zo ka fitar na san da kasuwa saboda na san zaka yi ne na zo a wurin kunya zaka mu ba ran ba an tarishin kunya ba tunda ba kai min ba dole in faɗi magana ba to ba za baka ba shi yasa shi yasa ba zaka samu wai Bakar na gaji. Lafiya kala. Ya mutan gida. Lafiya kala wallahi. Masha Allah. Alhaji da Allah wani taimako ne ya kawo ni wallahi. To. Mai ɗaki na ce Allah ya sauke ta. kuma ‘ya'ya biyu ne shine nake so a taimaka mu ko na guda ɗaya ne tamu abin da zan musa kika a matsayinka na mai neman taimako hmm. na farko dai wannan abun ma da kake yi a addinance ba daidai ba ne sannan na biyu hmm. sai ka kyale mutum abin da ya niyya ya baka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa wato kowane mutum yana da niyyarsa kuma mutum in yayi niyya abin da yayi niyya shi zai ɗauka ya baka kar ka tilasta mutum ka ce lalle ga abin da zai baka ko ka yanke wa mutum wannan kuskure ne ina fata ka fahimci eh, yawwa abin da na yi niyya shi zan ɗauka in baka. Wai Alhaji ne abin na hakika ka san yanzu abin magana yake zama idan aka ce mai jego ta ba a samu abin da za mata hakika ba sai ga ana ɗan ya mata da magana dalilin da isa kenan wallahi. Kuma kai da aka baka notice na wata tara da kwana tara ko kwana goma duk baka yi tanadi ba. Wallahi Alhaji ba haka ba na yi tanadin komai da komai. To matsalar da ta zo haihuwa ba ta haihu a gida ba sai asibiti. Da yanzu dai abin yi da ni dai zan baka abin da na yi niyya. To to yawwa ya abin da ni ya zan baka to godiya ne ya garin ya jama'a alhamdulillah idan Allah ya sa na cimma burina Allah cika min burina na samu na aure ki to faduwa ta zo daidai da zama a yi ta ta kare raman miya zage mai ba wani magana kara aure ko wani tsawai ba riga na gama wada ta gida ba ko in tashi wani in je ina neman wani kare kare Allah shi yasa ai na tsaya af na zaba na dirje na ce na ji na gani sai ke <laughs> kuma Allah tabbatar muna ka samu aka auren nan to daga kanki fa ba ƙari ai ba wani magana ƙari ku fa maza fa haka kuke yi fa da zarar kun ga budurwar da ta burge ku kuna son ta sosai sai ku rinka nuna mata ko kun aure ta ba za ku ƙara wani auren ba sai ta shiga ciki kuma kaga an zo ana ta samun matsaloli iri-iri a duk wanda kika ga yayi haka to wallau ku daga bangaren ku tun ne sai kuka sauka daga kan inda kuka dora saboda kukan fara nuna kyakkyawan ku kyakkyawan ku mutum sai yanzu fado ya ce ya ji ya gani sai ku kuma ana shiga cikin gidan sai ku canza to an ba irin wannan canjin bane ni fa ba ba za ki ga wani canji a wajena ba sai dai na ƙarin kuɗin a jiku Allah saboda haka ni in dai na Allah ya sa muka auren ma ni ba zan dora wani kaina a wannan ƙaryar abin da nake so da kai gaskiya na fi so duk abin da za mu yi sashi a tushe na gaskiya saboda kaga in ka zo kana cika bakin nan kana cika baki aka zo aka yi auren nan muka fara samun sabani kaga za mu zo mu haifi ɗa mara ido ko ba haka ba kuma bai kamata ba to na fi so duk abin da za ka yi gaskiya ka rinka faɗa min gaskiya to ai kake samu matsalar komi in dai na riga na tsaya idan yau na ware cewa dubu ɗaya ne kuɗin cefananki to akan haka zan tsaya in ma ba ni da shi zan je in nemo rance in nemo in ciwo bashi in zo in faranta bi ah, aka faranta wa gida ai kuma ta sai da kula <laughs> sai ana ba ku kula shi yasa hankali na kwancin na same ki in sa ki a gaban moto mu je unguwa amma fa sakin ranka sa ni saboda ina da kishi to shi shi yasa nake son ka sosai baki san wasu suka ga matarka mai kyau bane Allah Allah suke su ta kullum mutan da zaka rabu da ita Allah musamman in so ya shiga tsakani mm. ah! Allah to ni ma Allah kina burge ni nikin ki. <laughs> Allah da sai ba to duk gidan lafiya kalau ko ba kuma wata matsala yau to ai mu duk abin da zai haifar da matsala a ƙasar nan ko a jihar mu ko a cikin al'ummar mu ko a cikin addinin mu ba fata muke ba addu'a muke Allah ya raba mu da shi abin da nabi rahamati sai saboda annaba aka yi duniya da lahira kuma kowa da musulmi da kafiri da arzikin sa yake ci <laughs> eh wallahi to ba wani labari ayyukan nan ina ta kallon ki a whatsapp in na magana sai ki lake <laughs> to shi kenan zan dan kada gaba amma dai hankalin na ne ba zai iya kwanta ban ban zo na ganki ba <laughs> wallahi to sai dai an jima kenan yawa sai Allah zuba min mantuwa maimakon in ciro rafa ko da rafa ɗaya ne in saka a nan ya na bar su a kwaban mota ba ba kome in na ma haɗu yawa sai an jima bye <laughs> bye Wannan ai shashancin banza ne. Kin fita lafiya yanzu kuma kin shigo mun rai a Me aka yi? Wallahi mumini ni na ɗauka na je gunsu zai bin kuɗi bai bani La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallama kuɗi bai baki ba shine kika shigo ranki a bace Ba na so. Ban dora ki akan tarbiyyar son zuciya son kuɗi ba. Wannan abin da kika ɗauko ba zai bullar da ke ba. ta wannan kafarar samari suke samu sayo yaudari zuciyar 'yan mata in dai suka ga mace ta fiye son kuɗi to shikenan sun gama da rayuwarta zai zo ita danna miki kuɗi shikenan ya nemi biyan sa, in ba dan Allah ya zo ki ba shikenan ya kauce wallahi kiki yanin ki yayi ki a rayuwa ta in kin gaje ni saki zauna lafiya idan kana da mutunci baka da ko sisi ne ka gama mun komai a rayuwa ai kuɗi aikin banza ne daudar duniya wanda kuɗi ne babu a cikin gidan nan ba na so karki kuma min irin wannan kallon kuma ji wallahi

Abincinmu ne ya kare ga a mana da wata. Abadan Allah. Shinkafa da kowata ɗaya ba ta yi ba ce ta ƙare? Yau wata ɗaya har da kwanaki a Ya kamata ba ta shinkafa gina ba ta sama ƙalla wata biyu da kwanaki. Wane da gaske? Murmuno ne a cikin gida. Ah. Shinkafan nan ba fa kullum muke ci ba. Ina lissafi a kwakwalwa kaina akwai lokacin da nake jira kwana uku ina cin fatan tsaki. Ina sani Kwana uku nake ina cin fatan tsaki ban shinkafa ba. Kuma shi kenan sai a zo ce mun kawai guda shinkafa ta ƙare. To ke na riga na kula. ke yar a samu ce a kashe a fasa a raba kowa ya samu ba wai ke kira tunani bane akan cewa a'a ga abin da ya kamata a kibar ki da wannan daga yanzu time table zan yi a gidan nan ni fa mai gida kana zargi na kaga abincin nan ba zan iba ba makwabta ba ba zan iba in sayar ba dafa muke muke ci a cikin gida baki su zo in an dafa a basu baki sai aka ce miki kurun da su zo kawai sai ta dafa ana basu haka aka ce miki wani sun zuwa basu ruwa su sha mana ya za a yi ko ana sha abinci saboda Allah dala bannan dala bannan bannan daga yanzu za su abin da zan yi dan ce in na tafi baya yin buhun shinkafa sai na siyo wake sannan in siyo doya kai haddin kanin hausa siyo wata rana sai mun je da kusan sati ba wake za a dinga shi ba dan gane wannan awon shinkafa sai mun je da sati me gida me gida haka ake yi ko talaka baya wannan tsarin ko talaka baya wannan tsarin ni na rasa wannan matsalolin da gida ga dukiyar Allah ya bashi amma ya ta zama dukiyar ma Allah wallahi wannan dukiyar ta zama dukiyar ma Allah wallahi ke barka barka na'am da ta ba kyanin sai ba mun kwala kira nake kwala kira nake ina ta kiran kikin shi me ya samu karan nan na ga sai wani haki yake yana neman mutuwa kana shigowa ka tambayi lafiya ta ta lafiya kare zaka tambaya cha a inda na fuskance ki na fuskance baki ba karan nan abinci ba to ni bai ka ban ba sai ka ban na so balantane na bashi kai barka bara in ga miki akan karan nan zan iya rasa kowa bara in ga miki karen nan shi nake tunani zai gaje ni ba ma ɗana ba saboda karen nan ba irin abun da bai mun ba na ci abe kuta da shi na ci alambra da shi na ci abuja da shi na ci lagos na zo na ci sabon garin doguwa na ci ruruwai san karen da ya kama min gada ya kama min mazu ya kama min yanyawa ya kama min beguwa ya kama min zomo ke karen nan habbo dari sai da ya kama tun ta matse maka to bari an gaya miki da ya rasa kare na gare rasa ki saboda in kina gidan nan za a iya aika aika zan iya rasa rayuwarki gaba daya ni in rasa yan uwanki su rasa saboda haka ki je na sake ki saki uku akan karen ka sake ni akan kare kuwa kuma yanda na miki saki uku na baki minti uku idan har na dawo gidan nan baki fita ba wallahi daya wallahi wallahi uku sai an samu matsala a cikin sassan jikinki ina ga ba kare ba sai kai da dama A'a, wa'annan kaya da aka kasa daga oloro ku sa su a can cikin su to can baya ku je ku rufe su ka ka saurara na magana kana mun surutu ka saurara da ce da kai ha sha sha na san lissafin su ku tattara su gaba ɗayan an sauke su ku sa su a to zan zo zan biyo in zo in kirga su na san adadin sa'i to to zan zo a dai kabiru eh assalamu alaikum yara za su hauka kayan nan ne suka na kaya na oloro su ne suka zo kai barka to kuma abin da ya sa dama na kake ka kenan eh. so nake in maka tsegumi kuma in gaya maka gaskiyar lamari kaya da kabiru a kasuwa idan ana neman su ka saki idan ana sakin sa haka ai wasarare da hannu a saki kadan zaka samu kaga ba fa'ida bai zaka samu kaɗan zaka samu amma idan aka ce yau gashi an kawo kaya mutane suna jira mutane suna bukata ka samu ka kawai mai sai gefe guda ka tattare ka adana ai ba ma magana boye ce adanawa ce tunda zaka fito da su ne lokacin da ake matukar bukata ka ka taimaki mutane wato gashi ya kai gashi kenan zaka samu alheri gaskiya ne yanzu wannan kaya na oloro da aka kawo su in na je na same su dama in ma na ga an matsa min akan su to zan dan tsakuri dan kaɗan ne mm. in fito da su a kasuwa kurin bayar in na bayar da su a kasuwa to sauran kuma shikenan fa eh sauran fa shikenan fa sai in boye sai da bari an ga su ha wato kowa sai ya dandana kudarsa sai an ji zafi tukunna sai za ka samu alheri mai kau eh, mai gauni in ji mutanen yamma suka ce abu mai taushi ne wannan ai dama muka samu kuma eh. kaga ya kamata mu yi amfani da damun mu to saboda haka abin da nake so da kai tambayar da zan maka eh. wannan kayan na na malabil sun iso eh kayan nan dai ɗazu da muka yi waya eh. sun ce da ni daf suke kai ina jin ma yau da daddaren nan za su shigo a za su shigo da izinin Allah yau da daddaren nan za su shigo da kake jin lamarin kasuwa kasuwa ai a takaice ma da yaran fara bukin a to boye eh inda an fara bukin ka boye su ko haba na kabiru gaskiya ai abin da zaka yi kurun wa iyaka ya naka ka ja bakin ka kai shiru wannan dama ce Allah ya bamu sai mu yi amfani da dama to shi abin da ke so wannan gaskiya ne ni da nake da kaya boye kai kadai ka sani a cikin in na fito da su na oloron ina zan iya san maka maka dan samu da ka samu wannan kuma tunda daga an kawo su an fara bukin wa'anda suka dan fara bukin nan tsakura musu dan kaɗan da sun sayar eh. suka ce to sun ƙare ke nan ka ɓoye <laughs> wato sai sun yi tsada sai in fito da sun sayar da rai lahi da ka gallaza za ka samu ai wani kusan arziki kabiru sai an gallaza ake samu kana saki wasu ne kamar ka za zaka tashi da kaɗan za ka tashi ai ka kamata lokaci mai gidana shi za a ce an zo a same shi haka kamar mai gidana a kasance dan Allah ba shi tuba dan Allah ki gaji wannan yaki dan Allah Allah kai hakuri a'a nan na zo ne magana muke magana na ce da ki ina so dauko budurwa yar aiki a cikin gidan nan mai karfi wata ta aiki aikin nan kika ce ke bike ta to kuma shike so ku za ka bar mu kaya ka ana ana ana fara mu a cikin gidan saboda me ina sai mata ke ke sai ba sai ba ko na

ke hajiya ba za su mata ba an ce ba za su ba na ce ba za su ba ba za su ba ne ba to ba ta faɗa maka wa za ta faɗa ba hajiya fara ko muke fara ko muke ba za su karɓa sauke ba ba karamin birge ni kike ba in zo in tarar da ke din nan ba tare da wani ba saboda ba na son mace mai kwashe-kwashe Allah. Allah saboda ba na son in ga wancan ya zo wannan ya zo a ce duk ke da aka zo ma ba na son haka wallahi don haka ina nan ina wasu shirye-shiryen yadda zan ga in ga na faranta miki ke kanki Allah saboda ina ina da kishi ina son mace wanda kuma za ta tsaya ni ɗayan allin fal gaskiya ne ai ni ba yadda za a yi ma a ce na kula wani saboda duk wani abu na kulawa kana bani kaga ina maka haka ai ban maka adalci ba ko gaskiya ne Ba gani well done beautiful beautiful kin daidai to don haka karki damu ya kamata in miki wani abu da zan faranta miki rai kai kai wai wannan sannan da da ke an kawo kayan wankin ne sai an jima ma hada face bank din na magana na ce an kawo kayan eh, wankin ne a ba ka kala na bi kala masu yin wanki ba to ban Allah da saurara hannun ciwo yake ne a wai ai yana shi hannun ka dala saki hannun ka dala sha sha sha ya za ka zo ka zo ka zo ka zauna me kake ga ita dama neman auren ta na zo yi neman auren wa ita Nusaiba mun samu kyakkyawan fahimtar juna da ita shi yasa na ci gaba da zuwa amma kai baka da hankali ko kai na yadda akwai wasu abubuwa a kanka baka da hankali to idan ba shi hankali ba haka aka ce maka ana ya kasa Hausa haka ake neman auren yarinya ba ni ya kamata ka fara zuwa ka ba ta tukuna matsaya na mahaifinta ina yadda ka zo ku gana ka zo ku gana tukunna ai na ga ta isa a auren da ka bani waje kada in ƙara ganin ka a kofar gidan nan inda sace ganin ka sai ranka ba sai na sa an kama ka tana fa suna ina son ta to ni ba zan baka ita ba ko ku hauka ake yi ina zaman zama na kusa kawai da yabi kuɗin ya asara maka in waya ta aure yanzu kashe kuɗi ba wani nake bukata ba kama hanya ka wuce kada in ƙara ganin ka a kofar gidan nan wuce na baka da ita auren ta za ka yi eh ba za ka rashin kunya za ka bu sai rashin kunya za ka bu gani ne ka ce ba zan aure ta ba amma kai ba zan baka ita ba sha sha sha kuma ƙara ganin ka ƙofar gidan sai ranka ya baci ina ita kuma da sai ban take ìṣeré ní ti o ìṣeré ní ti o ìṣeré ní ti o ló bá mọ mi ṣòdì rẹ kẹ wàhálà yóò rana ya ìdádì ìṣeré ní ti ìṣeré ní ti ìṣeré ní ti o ló bá mọ mi ṣòdì rẹ kẹ <laughs> ayẹyẹ ìṣeré ní ti. Eh. kora kora kora magani kwa de kwa taura magani uka ba ka kama da shi ha shi ne ke mai haɗin ka da marka okay merka <laughs> mata mu ne merka sai bude mene ne na rige merka na so ya aure mana eh, mata na ni merka na so ya aure shi <laughs> ka wala ko sarkin dawa sai ka tara sarkin dawa ɗari cikin tarbi kenan ba a samu wanda zai iya rike marka ba idan ba ni ba kai bara an faɗa maka marka ba kalar mata kowa bace sai ni kadai dan ni kadai Allah ya dan ni kadai Allah ya halicci marka ba dala sai tin da wa kai kai goron shi da mu saboda ka san wai kai din Najeriya ni din Najeriya ne kuma ka san ya dadi luma da ne constitution bai ana ka da ka yaure jinsi namu kai ma zai yaure naku saboda menene dan kai da bossi matanka dole ne ka biyar shi sai ya yaure ko kana so ka yi mai da shi kuma dai ya yaure dole sai ka fita daga wannan gida sai ni zaka yi aure saboda haka ni ba na son shi da ke wallahi ka shiga daidai da naka wallahi ka san ba ka bari ina doka ya aure mirka ko kwana goma sha shida ne ya yi akan gado oscar zai ka yi aure shi kuma me ka ce eh ba bin shi komai bin shi komai bin shi komai kana so ka tafi alambura da kafa daya eh da kafa biyu ne na sojiya na bura wallahi hannu daya eh da hannu biyu ne na sojiya na kunne biyu da kunne kunne daya kunne da biyu ne na sojiya na bura ido daya kunne ido biyu ne mun eh ba ba sarkin dawa da ni ne zaka karka ya ka dola to bara na faɗa maka eh ko hanya ta bi idan ka bi wallahi sai na cire ma kafa ni din banza ni din banza Wallahi ban sai shi kuma ni din banza ba ka so ba ni ti ni na ti ni son shi ma ni din benza hmm. abadela ka me dola ka me da shi mana ka ganta ko sosai wala ka ganta ko na ga to haba seki ka de na wala wala ni menene wane ne ni wane ne ni ni din benza ne bari an faɗa ma ka fita sabgogi na haba mala ba kai ba marka ni din benza wala ba na so mirka kuma ha ba da ne dala ka da wannan sai bude so kana lalashe zumushi ka shiga hankalinka in benza na so kana ji ko a ba malam tuni wala kai ka ji kome ko hanyar gidan sun murka kai eh. sai na kafa ko hanyar da murka tafi eh. ka bi ka tashi daga aiki ha ba malam na shi wala na dena bani da marka benza au ke ni benza ni ni de ni benza wallahi eh, eh wala na di ba zan kara comedy ha ba mala na farko na ƙarshe eh. bature ya ce the last eh, eh last yana kira the best eh the last gaskiya ne din da wakar the last wonin ne maka ba kai ba marka babu kai ba sabogina na faɗa maka kaso ka lafiya yawa dewa dewa dewa kana ne kedin banza di wofi de kai dun kuma nsi de da mu ne a ka fada wai Oscar banza ne ke dan Najeriya ne ni dan Najeriya ne kuma dole bi sena na auri merka saboda in kara zurun shi dai na arewa de kudu sai na nuna wai shewa wai kasa daya ne al'umma daya wallahi kariya ne sena na aure merka ni ma lokaci na nan burai ni ma den dawa ne na yi wallahi kai wane ne saboda menene uwo de kariya ka wallahi marka mata mu ne kaberi zan ga abun da suka faru ya lalace muka go mu ka same da ka lalace zuciya namu wallahi a no go fi believe sai je fada mai gari wallahi sai na je na fada mai gari bude mai gari ya fada cewa wai a Najeriya a arewa Kano ana zama lafiya ba nuna kabilan shi ko bebenci yara ko bebenci lalada lalada ko ana yi lalada shi kai saboda menene ko su shi ya shewe kai ndora aure bausha kuma kai indian kana son shi ka sai kai matanka dole ne an shaidai e ka yi lalace aurenka sai ka bari an yi aure sai ka yi aure in kai ka sake aure saboda ka doka ni ni ma ma shasha kariya ne wallahi sai na aure mai ka mai gari ma sai fada da shi da ka zare wuka da mu a wuta mai gari wallahi you know me oh you don't know me i will show you am i i tell you oscar banza ne ina gajiya wato ai cewa na yi ba zan bata lokaci ba kin san ni fa ba na son a tsaya na ta wani kace na ci. na ga ya kamata gani na zo a yi ta a wanye a yi ta kuma ta warware ko ba haka ba gaskiya ne in ji ina aka kwana maganar mu tana nan alaji kada ka damu ai ni taka ce magana tana nan ni abin da ke so in sani hmm? so nake ki mun magana ina aka kwana tukunna akan lamarin ba wani al'amari a ƙasa alhaji kawai dai sai dai gaskiya ba na son ka haɗa ni gida ɗaya da matanka na fi son ka ware min gidanta da kawai saboda ah. gudun fitina yau Allah to yanzu ke in banda abinci zuwa ya abin da kike bukata ai shi nake bukata hmm? tunda Allah Allah nake yi a daidaita fa kai ga yin auren nan mutare duk abin da yake so ba shi za yi ne yanzu da kanki ma za ki zaba duk garin nan unguwar da kike so in ajiye ki ki zauna ni nan kawai za ki gaya mun sai kai wani ba wani abu ne a ciki ke takardun gidan ma sai danga miki kai Allah alaji ah, wala to ko me wani abu a ciki eh takardun gidan ma ni in na siya tun da na zan kawo miki haya ne ah. a matsayin na zan kawo miki haya ne ah, to takardun gidan ma ni sai danga miki a niki so a sayan da zaki ba shi kenan oh. to me kuma a ciki ai ki saki jikin ki kawai zuwa wannan al'amari da kin bani amanna kin yadda kuma haka za a yi to ni ma a shirye nake wannan ba ba ce mako da na ji daɗi sosai to yanzu dai eh kai ne sai dai abin da kai to Allah yana na zuwa wannan na riga na komai bikin ne <laughs> na san komai zo yana ne za mu so da ke in na tafi daga nan kina ji na kai karbu gaba daya yo menene ake nema kuma ciki Allah na tuba ai kai ki ji komai ne yanzu abin da nake so kawai dai a rike mun alƙawari suera a rike mu alƙawari ko ba haka ba a rike mu alƙawari kaɗai ne ma ni a cikin zuciya ni ka ba kana kula kowa kuma kai wallahi nagode nagode da ana gaida mutane gidan a gaida musu da a cikin ina gaisuwa Allah ya eh sai na zo sai na zo duk abin da kika zaki rubuta ki rubuta ka kuma daura auren ba shikenan ba to madalla a gaida su sai ba an da sai ba na bismillah Allah ma ni har zan ba to an da albarka kullum ake ta tayi ne ina dan jirkiya ke yawan sarkin nan aka cancanta kwalliya ake kakalo kwalliyar da ake yi wanda ba kun gane ne ni wallahi na rasa abin da yake nufi da kullum in wancan ya zo ya kore shi wancan ya zo ya kore shi sai in rasa wannan irin mutum yake so na aura haka ni wallahi abubuwan abba gaba ɗaya sun dame ni yanzu na fita waje sai ki ga a majalisa ana shuna na ana sha ga ta nan ta yi gandandan ya ƙi aurar da ita wai shi sai ya samu hamshakin mai kuɗi zai ba wa ɗansa Don Allah umma mai haka ba a hankali mutum sai Allah ya bashi Allah sai ba kin ji ni hakuri da komai al'amari ne na ubangiji muna yi masa addu'a Allah ya sa ya gane ni wala ba san me yake nufi kullum magana sa akan talaka kullum a kan talaka an taɓa rayuwa haka wajen Allah umma ki rinka masa magana kina dan masa wa'azi ruwan zai ci talaka da mai da kuɗi Allah ne yake yin su in kika tashi cikin dare karfe biyu dare ki rinka sallah kina ga ubangiji dukkan bukatun ki Allah ka ba wani hijabi a tsakani kin gane ko dan Allah ki rage baccin nan in Allah da Allah zai miki zabi na gari za ki samu miji mai sauki na gari ne za ki zauna lafiya yanzu gashi kanmu ɗaya da ke ni ma na fi so wannan aure da ke mu mota in aka zo gidan a rasa wace ce yar wace ce ki yi hakuri ɗan sai mata ki daina damuwa madan Allah ki rinka musu wallahi kina kallon da yanda nake fama da baban ki ah baby haufa duk kina lafiya to masha Allah ai san aka ce mai nema baya rasawa sai dai in ba neman yake ba in ji wani mawaƙi ce mai nema baya rasawa sai dai in ba nemar yake ba kai wallahi kana bani dariya shi yasa kake burge ni nake son ka kamar yadda kake so na to dan haka ni yanzu so nake in samu yadda ki da amincewa ki zuciya ki ta yadda da soyayya ta kuma ta samu karɓa a cikin zuciya ki soyayya ta ba ka ka sai na ji sanyi a raina Allah Allah sai na ji sanyi a raina to don haka san ni harka ta na fi son ayuta ta kare raman miya zagi mai sai dai kuma wani abu kan zari ba gudu to bari in fito yi in faɗa maka gaskiya ko saboda na san idan ban faɗa maka ba ma za ka iya ji a waje ko to me ka wala ce ni ba budurwa ce ikon Allah wallahi yanzu da ba don kin faɗa ba ɗauka zan yi kawai budurwa ce ikon Allah aiko wannan kin ga ba ta ba wata matsala wallahi na za hashe ce <laughs> to ai ba komi kin san idan rai yana san abu to haka zai hakuri ya so abin bare kuma ni ba wata matsala ai ba akan ba aka fara ba to ai da naga kai saurayi ne kuma ni ka ga dole dai na san mahaifinka dai ba su bari ka auri bazawara a majalisa da muka zauna da abokai na shawarar da muka yanke cewa ni da bazawara ma zan fara abu Allah kuma aikin yi min kina ɗaya daga cikin irin kalan matar da nake so ka ce farin mace alkyabban mata yanzu dai abin da ya kawai ka je ka yi shawara duk abin da ka yanke idan ka gaya wa na gaba da kai tunda dai dole tun da yi kaga saurayi ne sai ka faɗa wa manya ko eh, ne. abin da dai ka yanke sai ka faɗa mu kada ki ji wannan ba ni da matsala da iyayena muna da kyakkyawan fahimta tsakanina da iyayena akwai kyakkyawan fahimta dama akwai ragowar zancen da nake so in faɗa maka amma sai dai idan ka sake dawowa to to shikenan kuma ni kin burge ni kin yi min irin abin da nake so ba na son dama harka da minamina komai a fito fili a gaya mu wannan abin ba karamin ƙara samun son ki a zuciyata ba Allah ina so zan dan shiga daga ciki akwai wani kyalle da nake so in dauko zan je gidan wata dawa wasa ne akan ya zan yi amma ai ban gaji da ganin wannan fuskar ba <laughs> ai ban gaji da ganin wannan fuskar ba wanda fuskar abin da kake so zaka gan shi wayo ne fa Allah ikon Allah Kyalle irin na goge-gogen nan, kin san ina da kantin blouse. Irin shi kike so koko na dudduka. Les ne dai haka da alƙalari Mutum ya taso kenan. Cikin satin nan ne ma Allah idan mali ce dai ta danyi sanyi haka. Kina tare da mu kirin ka nauyin baki, ai mu ba ma san a yi nauyin baki. Duk da dai ban san da wannan shirin ba, kin san yawo da kuɗi yanzu matsala ne. Amma ga wannan kya ɗan rage, in kuma da ciko shi in na zo, sai ki gaya min cikon sai a ƙara. ya rike su saboda kudin na bar sa da kuma ko da ATM mashin a nan dan zaga mu zaga in zaren miki. Ko da yake na shigo ma nan na tarar akwai sabis amma ba network. A nan Nan ba, sai an jima. To alhamdulillah. Ah, mun gode wa Allah Allah shine abin godiya ah, koma dai yaya ne Allah dai ya yi ikonsa abubuwa ga su sun tabbata ah, marka da ke zan fara domin ke ce karama ma ke ce kika zo yanzu za mu haɗu tare da ke ba zauna a gidan nan kiga irin zaman da muke inda baki san wani zaman muke ba amma dai na tabbatar miki da cewar ni da habiba muna zama zama na soyayya zama na haƙuri domin dukkanin rayuwar mu haƙuri ake da ita a matsayin ki na ƙarama kuma matsayin ki na amarya ki rike ƙanƙantar ki ki yi wa habiba biyayya domin shi ƙarami sai ya bi babba zai ga amfanin wannan biyayyar kuma duk lokacin da ka ce ba za ka bi ba to kai hawa wanda zai bi ka ah, don haka ina fatan yadda kika shigo gidan nan lafiya za a samu kyakkyawan haɗin kai da zamantakewa irin wacce kowa a unguwan nan da dangin kir dangin nan dangin ita biyu kowa zai alfahari da mu gaba ɗaya. insha Allah da muka biyayya kamar yadda ka umarce ni da kai da antina. Ah, Habiba ga markanan ah, Allah ya shigo da ita. Bani da wani buri da ya wuce a matsayin ki na babba ki ja girman ki. domin shi babba sai ya ja girmansa ake iya mutunta girman nashi daga lokacin da babba ya zubar da girmansa to babu wani karami da zai iya tattara masa shi koma dai wani ɗan zama aka yi a baya dai wannan abu ya wuce kuma ga barkanan tun da nake zuwa zance wajen ta ni ban taɓa zuwa na faɗi wani aibin ki wanda zai jawo in ta zo ta ki ba Ga Allah da annabi ki rage ta a matsayin kanwa a ah, zauna lafiya insha Allah ba za ka same ni da wata matsala ba za mu zauna lafiya fata na Allah ya ƙara buɗa maka hanyar samu to sun ba ina matuƙar godiya da wannan kyakkyawan fahimta da kuka yi ina kuma roƙon Allah ya samu daɗe muna zaune cikin koshin lafiya Allah kuma ya sa mu daɗe muna gurgurar juna cikin arziki ah, <clears throat> sai mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam tunda dukkanin alfarmarsa muke ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma gaskiya gaskiya shawarar da nake ba wata shawara bace ba. Illa kawai bana son a haɗa ni gida ɗaya da uwar miji don bana son zama da uwar miji gaskiya ita ce sanadiyar fitowa ta ma daga gidan miji. Ku matsalar ku kenan. Da ranar duk lokacin da aka ce meye sillar rabuwar ku da mazajen ku na da sai ku ce uwar miji kuma ba kwa ma uwar miji adalci wannan ba adalci bane. Ni to gaskiya ba zan ɓoye miki ba ko na aure ki tare da mahaifiyata za ki zauna. Da ni abin da zai sa in samu matsala ba na tare da iyayena ba na ƙaunansa. Mutuwa ne kawai zai iya raba ni da jata mata. Ai maka ƙarya kenan. Abin da aka yi ba shi na faɗa ba ko wani na kago na faɗa maka. Kai kai kai kai kai kai. Tab tab tab tab tab tab tab tab. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Saboda yadda aka yi sallama komai komai ke tsakaninmu da mutum za mu samu sa Sallama Allah ya dana kai din sai ka ce amin yanzu wani mai kai shi sauraron marasa aikin gidan Allah dan annabi wala me kai ki sauraron mutanen da suke kara ma mutane farashin kayan abinci rashin kunya zaka mu kace kun kunya zaka mu Kana fa kake da zafi zafin ka nake da zafi zafin ta nake baka ansa da ba zan yi zafi akan magana ba ka zo ka zo ka tattare mun waje ka me ka nan wurin to ni kuma ba zan yi mun magana da kake faɗa in baka amsa ba to to ba gurin nan ka ce me ka nan wajen ba ba gurin bane Shi ne mana. Saki hannunka, saki hannunka, saki. Ba haka, haka, in gaye haka, ka karya masa a ƙaƙidarsa kenan. Ai wannan shi ne gayen, ko kai haka, ko ka tuƙe haka. In gaye ma haka, ka gotar da shi ka samu matsala. Kina dai kula da hankali da kuma rashin hankali ko? Kina dai kula da wannan. Kina kula kuma da tsufa, da kuduciyar tsufa ko? Kina kula da kuɗi da kuma rashin kuɗi ko? Kina kula da ƙanyantaka da ƙuraciya? da kuma tsufa ba? Eh, na ce kina kula da hauka dai ko? In dai kana kula da hauka ne alhamdulillah. Me kake tsara wannan babban Allah da Allah ne? Kai kai ba kai bane kai kaje kofar gida na kore ka? Wancan ba yakka bace? To. Na je neman ta? To. Wannan yakka ce? Ba yata bace. Amma Gidan ku ne nan? Zagi na zaka yi? Bace zagi na zaka yi? Ni za ta zage. Ba yata bace amma ba zaura ta ce. Gafara kai gurin gafara. zauna ta ce ka san da yake an ce kaɗan girmama na gaba duk yanda yake kai ka kai abin da yi mana in ka isa in kai ma ka isa ka mataki mana in ka karfin kuɗi ka fi gwamnati ne me ya hana ki da wannan wannan wannan ba ji kaga zami waya da yawa ta tana caji kin ji ko dan Allah ka je zami ka je za ku yi waya waya ke nufin ki tsoho ya fi ni a a karfa karfa kamar nan mari inda zan ba da kan ka zan sauka amma saboda girman ka na duba a ni dan Allah can wajen akka na dan Allah bare ba ruwan ki zuwa dan Allah bare a ba mutu ɗin da ba dan Allah ba ruwan ki zuwa ba ruwan ki kuma da ni kaka ga kashin ni ina da karfin kashi ba na bar gurin nan bar gurin nan to baby you are i will call you um nine kun gane sun ba jin turanci ke ba na ya da haka ne wannan abin dan Allah da Allah zuwa Abbas Wera. Yanzu ke da girman ki da hankalin ki dan Allah ne yanzu hankali wannan abu. Ya zai hankali wannan abu. Ba ma san shi ba yanzu nan fa ya aika ni ban san wa na dauka ma kai ne naga baka kira ni a waya ba nace to lafiya a alaji kira ni ba kuma ya aika a kira ni kai ma ka san ban da kai kadai ne ba wanda nake kula ban san shi ba ban taba ganin shi ba. Wannan yara a kofar da na fara ganin shi ba da shi. Ai kai kana ganin shi ba ka san baya da hankali. yanzu wani anya abin nan zai yi ba. Amma na kice ba za ku yi waya. Na? Da kice ba za ku yi waya. ba haka nake nufi ba fa alhaji ba kaji ba to amma wannan yaron sai na sa an kama shi wannan wannan sai na sa an daure shi a garin nan sai na sa an daure shi a garin nan wallahi na ji tsoro na dauka irin yan daban ne na zuwa dan Allah dan annabi ba na minti biyu ina zuwa ba na minti biyu kawai ba ruwanki bismillah ka dawo Barcelona nan ina gaya ma Barcelona ko? Iyi. Na ga Barcelona. na gaya ma ka da Barcelona nan mai ta tsula tsiya. Ba yau shine za a yi wasan ne. Ba yau ba yau za a yi wasan ba. Za ka gani. To shikenan. Barcelona ko? Na ga Barcelona. Muna nan a zaune za ka zo ka bar labari. ka labari. Kana nan kana harkan wahala ka zo ka yi biyayya ka tsaya kana ba. Bacin mun muku borin kunya. Borin kunya ko? Yi ba kana gidan kallon ba ranar da muka ci. Ai kana gidan kallon. Kana gidan kallon a dai ko? ka dai gani da idanka. Wannan kawai mun daga muku kafa ne. Na san haku kama kai. Mun daga muku kafa ne amma ka jira ka gani. Ba kai kuka ba. kuka kuma eh da aka ci ku ba kai kuka ba sai ka ce wancan can da aka muku ka zata ma kowa irin ku ne za ka ga yadda game din zai sai ka yi abin da da wannan din ka zo gidan kallon ka gani ai ya ya eh eh barka da zuwa Alhaji wallahi huta ke to huta kuma ku su surutu surutu me kuke a muna magana yadda wasanni suke tafiya ne bari wasa kuma wasa na kwallon mana a kwallon kafa na ce kwallon kafa eh. nan ce muku aka yi rubutawa aka yi a zo a yi musun kwallon kafa anan haka aka yi muku alhaji ai mun ga akwai inuwa ne gurin sai to inuwa ta kuce ku ka kafa ku ne ku kafa inuwar dalaban ku ku ku zo nan ku zo nan kar ku zan zan ma nan ku irin ku ne kenan manzo kuna ta musun nan na bal ku dinga faɗa abubuwan da kuka ga dama kuna garu ba zaune can mutane suna wata uwar duniya ko kuma ku zo ku dinga surutu kuna cewa kun yi kaza kun sai dan wasa kaza kun ci kaza kun yi kaza a kaza kun ba su wani wahala a waje kaza kuma kuma ne kana fa nan fa a zaune fa can suna can amma kana cewa wai wai da kai akai to nan ma kuke buga kai da ba da kai nan ma kuke buga alaji ni nan ba ku ne aina waya haka kuma nace waya wanda ya bi shi kuma club to nan ne ah ba na tafiya kana masa wani Barcelona ko ina ne ba ta da kallon kake buga Barcelona alhaji ni ne a Barcelona kai a can kake yanzu ma a da kake da Allah Allah dan Allah kai a Barcelona kake ni na Barcelona a can kake amma muke da kake hira yanzu da ce muke na amma da kake yanzu a alhaji si sport and ne. to oh, to kai ta ne ku wallahi ta ne ku alhaji ni ce mun zaka yi kai mai kaunar su ne kana son kallon su amma ka ce wani wai kana can kana san kuma na mana muna da kai wai alabi ni da na ganka na ka nan fara za ka masa ce da ba su wani kan ba zama ko gidan ka ga mako shi ma mako shi zaka bari wala ba ku da hankali ni ne ma zan masa magana ce da wata ba sanuna ko da wata ne in ni dantani ne ma a ci hamsin hamsin ko ina za ku mutane hauka wannan aikin wafi ne wannan aiki kuma ku zo nan ku kuna nan a zaune wani lokacin ma karyawa arziki ba kwayi amma ku rinka cewa wani ko sai dan wasa wannan ya koma kulam kaza wace ku ai ta musu ai ta musu ana haniya ku zauna ku kalla kurun ku kai kallo kowa ce tashi sa gida amma ku zo ku furga mutu musu a kofar gida za ku ce na gaskiya alhaji gaskiya ne abin nan fa yana damuna duk wanda zai zo kun yariya nan sai ka ce kai baka yadda baka kore shi wai dan Allah ko kai mata wani mutum ne ban san wallahi ni kuna bani mamaki ni kuna bani mamaki yanzu saboda Allah da annabi yarinyar nan haka kawai shikenan kowa ma in yazo kawai kowane kare kowane duki, kowane jaki in yazo sai a ce yarinyar da shi ko haka zaka dauki ka je ka dauki ta ka je ka ba wani matsiyaci wanda kawai zaka zo ka ka sai da akuya ta tana shi maka danga ha ba wannan abu kai na bani mama wai dan Allah na ji me yasa ka kasa ganewa da talaka da mai arziki da Allah ne wani ne ya gaya miki ba san haka ba alamomi kake nuna mun ne gida kullum zancen ka mai arziki kullum zancen ka mai arziki talauci da arziki na Allah ne dan Allah dan annabi ka banta ka samu wanda Allah ya sa shi ne rabanta a bashi na shi mai rabaka kauce yana ciki ke ke da kyawar jariya to da za a rabe suke bari za a mata wanda ya kamata mai alheri ko mai arziki a hannu dan ba zan dokan yarinya ba zan ba ba zan ba kowa yarinya ba kake ke a tunanin ki ma ku ba kina ma wai ba sani ma kenan ko haka nake ganin alama ah! a to to shikenan kenan ki bani auren yarinya kai ne mai to ki bar ni zaba abin da ya kamata ba wai abin da ku ranku yake so haka kawai wanda aka dama kowa ya dauko a kawo a ce wani shi za a aura ni ba na son irin wannan eh, Alhaji a kullun abin da nake nuna maka ka ringa neman zabin Allah ba zabin ka ba idan Allah barka da zabin ka akwai matsala amma in za ka yi addu'a ka ce Allah zaba maka abin da yafi zama alheri ba hakan nake yi ba na ce Allah ya zaba mun wanda yafi zama alheri mai wani alheri a hannu haka ake yi ha to yanzu in talaka ya zaba maka ya zaka yi wani ne kuma talaka ce wani ne kuma talaka mara kuɗi din Allah fara nake kirbirin da Allah ko sai ku rinka kurkin wasu maganganu can naku na shirme kawai talauci da arziki dai na Allah ne wallahi ba na san irin wannan wallahi saboda haka dai ka kula da Allah da da Allah yaya mazu mazu eh ni nake magana ni ne kai mun magana a hankali maka ta wani sheshe kaka ta rusu me kake cewa ne ne la ilaha illallah muhammadu mutum aka yi su gaba daya su gaba daya to kuma shi jirgin ruwa me ne zai nutsar da jirgin ruwa sitam shi kuma ya kama wuta gaba ɗaya sa ayo moto a to su motoci kuma motocin kuma ya yake da su ma'azu ku ina ba ta tare gaba ɗaya fara tura fa ku ina fara tura fa ma'azu hajiya me ya faru alhaji wani wasu tura gaba ɗaya ya kama kuma kin shi ma zuma da hauka na ga masa na ce fa ku ina fara tura fa gaba ɗaya ba na kuɗi na har kuɗin banki bana karɓi na azaba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kai billahi lazi da saki wala da saki ya ne da sake dan me na da hadu maki zamu nan kuna magana aure shi ta yana yana magana magana wuta can ana magana ruwa yanzu yana magana da sarki ka bana wani kida a sama to kuma me kenan mai wanda ba da sake ban shi da sake ba kenan yawan mutata da abin da abin da yawan mutata shi ka fa wala ubangiji duk abin da ya samu bawa ya fa wala yanzu da yanzu abin da za a yi eh. ke wanne ne waye wanda zai aure ki a kira shi me gida ku kira wanda zai aure ta me gida ya zo mu yi magana bari in tashi tukuna ina zuwa ha ba ku ta inda za ka go ba ku ne ne za mu ki so ku kawai da ku mu da ha a ba ba ina je yanzu a wannan hali ya za ka dan mota ka tuki a nan ayi uku babu kenan na tuka ba buwana in na saka mukulli a mota ka tashi haka zan gida hannuna Allah ya ga ba wannan jawo sai ki da ko ne me gida ba zan gida ba ne ba zan gida ba ne ba me gida me gida